This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanku da asubahin wannan rana da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safe yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. To Aisha Majalisar Dokokin Ghana ta zartar da wani kuduri wanda zai kara tsaurara matakai akan 'yancin masu neman jinsi ɗaya da ake kira LGBTQ. Isra'ila ta faɗi cewa ta kai hare-hare ta sama a wuraren da makaman ƙungiyar Hezbollah suke a kudancin Lebanon kuma ta kakkaɓo wasu rokoki da aka harba daga Lebanon ɗin zuwa Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wani zama da manyan jami'an Mexico da Guatemala a jiya Laraba. domin tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararar bakin haure. To kanin labaran kenan. a bangaren rahotanni kuma a za a ji dalilan da suka ingiza hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar ghana ta rufe wasu gidajen rediyo hudu a garin baku da ke yankin arewa maso gabashin kasar in eh, abin da suke yin nan wanda ke babban abu ne yana kashi zaman lafiya yana kawo farace farace a mutanen baku to dole ne ya kamata a sallama wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya sannan za a ji cewa jihar jigawa na shirin kulle alaka da bankin raya kasashen musulunci idb domin mu bukatar mu shine mutanen mu da suke ƙauyuka masu karamin karfi su zama sun samu sana'ar yi wannan noma ya zama sana'a a gare su kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku wani sabon shirin domin iyali wanda grace alheri abdu ta shirya kuma za ta gabatar wanda a yau kamar a makon da ya gabata za ta dora ne akan tsadar tattaunawa akan tsadar rayuwa da ake fama da ita a najeriya amma dai yanzu sai a sake gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Laraba Majalisar Dokokin Ghana ta zartar da wani kuduri wanda zai ƙara tsaurara matakai akan 'yancin masu neman jinsi ɗaya da ake kira LGBTQ da masu ƙarfafa 'yan luwaɗi da maɗigo da sauran makamantansu a ƙasar da ke yammacin Afirka. dama neman jinsi ɗaya laifi ne da za a iya yanke wa mutum hukuncin zama gidan kaso har tsawon shekara uku yanzu kudirin ya kuma sanya hukuncin ɗaurin shekara biyar a gidan yari ga masu ƙarfafa ko goyon baya ko kuma ɗaukar nauyin ayyukan 'yan ƙungiyar lgbtq ƙudurin dai na zaman ɗaya daga cikin ƙudurori mafi tsanani irinsa da aka gani a afirka gamayyar shugabannin addinin Krista da Musulmi da shugabannin gargajiya ne suka ɗauki nauyin gabatar da ƙuduran. bayan kaɗa kuri'ar a majalisar dokokin ƙasar yanzu za a miƙa wa shugaba na akufa addo ƙuduran. yana da nan da kwanaki bakwai ya amince da shi ko kuma ya yi watsi da shi kamar yadda kundin tsarin mulkin ghana ya tanada. A jiya Laraba Isra'ila ta faɗi cewa ta kai hare-hare ta sama a wuraren da makaman kungiyar Hezbollah suke a kudancin Lebanon kuma ta kakkaɓo wasu rokoki da aka harba daga Lebanon ɗin zuwa Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun kuma ba da rahoton kai wani sabon hari ta sama a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma farmaki ta ƙasa a yankin da ma arewacin Gazar. Ma'aikatan lafiyar gaza da ke karkashin ikon hamas ta faɗa a jiya laraba cewa an kashe ƙarin mutane akalla 76 a hare-haren da isra'ila ta kai tun bayan fara yakin a watan oktoban bara ya zuwa yanzu mutane akalla 29,954 aka kashe yayin da wasu biyar suka jikkata masu shiga tsakani daga isra'ila da bangaren hamas da kasar qatar a shekaran jiya talata ba su karfafa kalaman da shugaban amurka joe biden ya yi ba na cewa ta yiwu nan ba da jimawa ba a cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da isra'ila ta kwashe watanni biyar tana yi da hamas da kuma sako mutanen da hamas ɗin ta yi garkuwa da su Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wani zama da manyan jami'an Mexico da Guatemala a jiya Laraba a birnin Washington domin tattaunawa a kan yadda za a shawo kan matsalar kaurar baki ba bisa ka'ida ba da waɗanda suka rasa matsugunansu da kuma batun faɗaɗa hanyoyin shige da fici a yankin wanda doka ta tanada. blinken tare da sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da wasu manyan jami'an amurka sun gana da ministan harkokin wajen guatemala carlos ramiro martinez da ministan cikin gida na guatemala francisco jose jimenez urungaray da kuma sakatariyar harkokin wajen mexico alicia barcena ibarra tawagogin uku sun amince akan akwai buƙatar gaggawa ta magance abubuwan da ke haddasa yin ƙaurar bakin haure da faɗaɗa hanyoyin shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba da kuma samar da wata hukumar haɗin gwiwa ta amurka da mexico da guatemala da za ta magance matsalolin bakin haure. to nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo ta karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana. inda hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar ta rufe wasu gidajen rediyo hudu a garin baku sakamakon zarginsu da hukumar ke yi da rura wutar tashin hankalin rikicin karbilanci a arewacin ghana garin baku da ke kan iyakar ghana da burkina faso mai fama da rikicin mayakan jihadi ya shafe shekaru yana fama da rikicin kabilanci da gwamnatin take taka tsantsan domin kaucewa kwararar 'yan ta'adda zuwa yankin lamarin da ya sa mahukuntan suka zuba ido sosai a yankin wakilin muryar amurka hamza adams ya jiyo ta bakin daya daga cikin shugabannin gidajen rediyon da aka rufe a wannan rahoton da ya haɗa mana audin bebe daga ba radio stations mu da aka kulle cikin garin bako yana ya kaka mana matsala sosai mun shiga kefin karfe shida radio radio sun suna taimakan mu da shi muke ji har lokacin kwanan mu ya kai mu kwana to yanzu kuma an kama abin an kulle ba da wani dalili ba in imrana madaha rufe tashoshin radiyon da aka yi a nan garin bako bai mana daɗi ba saboda a wannan kafofi muke samun sauraron gidajen radiyo daban-daban wannan ne tsokacin da wasu al'umman yankin bako na jihar maso gabashin kasar ghana suka gabatar yau bayan gwamnati ta ɗan matakin rufe gidajen rediyo guda kudu a yankin da suka hada da Goma FM da Boko FM da Sos FM tare da Zahara FM bisa gudunmuwar da suke bayarwa wajen hassa wutar rikicin kabilanci da yakici yakicin newa a yankin. A wani jawabin da daraktar sashen kula da harkokin kamfanoni a hukumar sadarwa ta ƙasa Inana dufe Bidu ta gabatar ta ce. Hukumar tsaro ta ƙasa bayan bincike mai zurfin gaske da ta aiwatar ta tabbatar da cewa waɗannan gidajen rediyo suna ba da gudunmuwa wajen kawo rashin zaman lafiya a yankin Buku. A don haka ta ɗau wannan mataki wanda daman ita ce doka ya ba ta damar ladabtar da masu yada labarai har in suka aikata ba daidai ba. Muna aiki tare da hukumar tsaro ta ƙasa ne domin ganin an samu zaman lafiya a yankin. An yi hasarar rayuka masu yawa da dukiyoyi kazalika dubban jama'ar yankin ne suka yi ƙaura daga Boko zuwa kudancin kasar domin neman mafaka. To sai dai gidajen rediyon sun nuna rashin jin daɗin su bisa wannan mataki. Nuruddin Guma shine daraktan gidan rediyo ta Guma FM ya ce. Kafin yan NCA su su su zo su ce za su kulle FM station ya kamata su su takada su ba radio station su gwada musu kama muna so mu kulle station ku na so mun ba ku wata wata guda ku yi shiri amma ga abin da yasa muke son mu kulle stationin ku don sai in kuna da eh, response da za ku bayi ku ba mu response sai mu duba wannan duka ba yi ba ba wanda ya kira mu ba wanda ya ba mu takada ya ce suna sirin su kulle FM station mu muna zama ne mun ga sun dawo da sojoji shikenan an zo an wulga muna letter the next thing ana kulle muna station ana dokan transmitter mu shin rufe gidajen rediyon zai iya ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda hukumar NCA din ta nuna na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaro ta ƙasa Umar Sanda Ahmad inda yake cewa in uba tana lura kamar waɗannan abin da suke sa cikin kunnin mutane zai asasa wani fitina akwai hanya a hana a kare domin daga Rwanda a yayin da radio station sun kai amfani da waɗansu zantutuka da waɗansu kalmomi ya kare kura har an kai fadan kabilan wannan abin zai iya ya faru. To sai dai ta ɓangaren ƙarfafa demokuraɗiyya kuwa shin za a iya cewa matakin rufe gidajen rediyon ya saba wa tsarin sharif abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar ya ce ai demokradiyya baya hura wutan rikici in abin da suke yin na wanda ke babban abu ne yana kashi zaman lafiya yana kawo farace farace a mutanen bako to dole ne ya kamata a sallama wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya mun ga kuma cikin demokradiyya ma an yarda domin demokradiyya ta yi wannan doka eh, electronic communication act 775 wanda yake ana yi su shi ne ana daidaita ayyuka ayyukan 'yan tashar rediyo duka baki daya. sai dai kafin rufe waɗannan gidajen rediyo guda hudu majalisar wazar da zaman lafiya ta kasa ta buƙaci da gwamnati ta rufe biyu daga cikin gidajen rediyo hudun da aka rufe wato bako fm da source fm bisa gudunmuwar da ta ce suke bayarwa wajen hasa wutar rikicin kabilanci a yankin a bara gwamnatin ghana ta sha rufe gidajen rediyo saboda rashin sabunta lasisi amma ba saboda matsalan tsaron kasa ba kamar matakin da ta ɗauka kan waɗannan gidajen rediyo hudu da ke yankin bako tuni da gidajen rediyon sun mika takardar bukatun su gun gwamnati domin ganin an samu nasarar watsa shirye-shirye da ake bukata maimakon rufe gidajen rediyon hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza da wannan rahoton To kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. A ranar Juma'ar wannan makon ne za a gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki a ƙasar Iran. Ko da yake ba waɗanda za a zaɓa ba ne abin dubawa amma mutane nawa ne za su fita kaɗa kuri'a. rashin jin daɗi game da koma bayan tattalin arziki da zanga-zangar da aka shafa shekaru ana yi a ƙasar da batun takun saƙa da ƙasashen yammacin duniya a kan shirin nukiliyar Tehran da kuma yadda Iran ke goyon bayan Rasha a yakin da take yi da Ukraine sun sa mutane da yawa cewa ba za su fita kaɗa kuri'a a wannan zaben ba. Jami'ai sun yi kira ga jama'a da su fita yin zaben amma kuma cibiyar tattara ra'ayoyin jama'a ta ISPA mallakar gwamnatin ƙasar a bana bata fitar da wani bayani akan yawan mutanen da ake sa ran za su kada kuri'a ba wani abu da aka saba yi a zabukan da suka gabata cikin 'yan iran 21 da kamfanin dillancin labaran ap ya yi hira da su a kwanan nan mutum biyar ne kacal suka ce za su yi zaɓe sha uku suka ce ba za su yi ba uku kuma suka ce ba su yanke shawara ba tukunna. A jiya Laraba jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗi cewa masu manyan shekaru a ƙasar su fara shirin yin ƙarin rigakafin cutar COVID-19 ko da sun yi rigakafin da kaka. Cibiyar sa ido kan cututtuka ta Amurka ta CDC ta ce ya kamata Amurkawa 'yan shekaru 65 zuwa sama su sake karɓar sabon rigakafin cutar da za a fito da shi a watan Satumba idan akalla sun yi rigakafin watanni hudu da suka wuce. galiban mace-macen da aka samu da marasa lafiyar da aka kwantar a asibiti a bara sanadin cutar covid-19 'yan shekaru 65 zuwa sama ne ƙara yin rigakafin zai iya ba da ƙarin kariya ga waɗanda ke tattare da haɗari sosai a cewar darakta hukumar cdc mandu cohen a gaida Maryam Dole da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bankin Raya Kasashen Musulmi IDB yana shirin kulle yarjejeniya da gwamnatin jihar Kano ta Jigawa domin bunƙasa harkokin noma da raya kasuwar ƙasa da ƙasa da cinikayyar dabbobi da ke garin mai gatari a jihar. Da yake ƙarin haske yayin hira da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari gwamnan jihar umar namadi ya ce hakan na daga cikin batutuwan da shugabannin bankin suka tattauna da tawagar jami'an gwamnatinsa lokacin da suka ziyarci birnin jidda na saudi arabia cikin makon da ya gabata mun nuna musu mu harkar noma muna so a rika yin noma a jiga a rani da damana sannan bayan wannan mun nuna musu cewar muna da waɗansu yankuna a jihar jigawa wanda yake eh, ba sa iya noman rani kuma muna so waɗannan yankunan su masu samu su yi noman rani ko yin irin ƙananan dams ɗin a wannan wuraren ko kuma yin ah, industrial borehole rijiya mai karfi wadda yake za ta ba su ruwa ah, a kowane lokaci suke so so waɗannan abubuwan mun tattauna kuma mun gaya musu abubuwan da ake noma a waɗannan wurare can inda muka faɗa muka ce ba sa iya noman rani suna iya noman zoɓo suna iya noman riɗi wanda za su yi da damana to muna so kuma idan rani ya yi wa mutanen mu su daina tafiya ko ina su ma su zauna a nan su yi mun yi tasawira mun ba su yadda abubuwan suke kuma sun duba kuma sun ga abin ya gamsar da su saboda haka za mu muna ci gaba da tattauna da su kuma shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa a gaba dama duk inda suka ga an ba da himma inda za a fito za a fitar mutane daga harkar talauci za a taimaki mutane musamman masu karamin karfi kuma musamman matasa to sun ga duka abun da muka gabatar musu cewar mu buƙatar mu shine mutanen mu da suke ƙauyuka masu karamin karfi su zama sun samu sana'ar yi wannan noma ya zama sana'a a gare su sannan kuma mm, ba wai kawai noman ba mun nuna musu yadda zamu za mu kawo kamfaninnika su sarrafa kayan amfanin gona da aka noma sannan mun nuna musu cewar za mu gina manyan kasuwanni kamar guda uku sannan kuma muka nuna musu yadda kasuwar mu ta mai gatari take ita ce kusan babbar kasuwa a kusan afirka ta yamma a kan harkar dabbobi wannan tallafi ko dakawa da suka ce za su yi wa gwamnatin jigawa zai zama ta fuskar kayayyakin aiki ne ko kuma akwai mazancen kuɗi Ka san su bankin tallafin musulunci akwai abubuwa guda biyu akwai abin da ake kira grant suna ba da tallafi kuma akwai abin da ake kira bashi wani mai wanda ke ba ruwa a ciki kuma so duka guda biyun mun nema kamar yadda ka sani dama can tun gwamnatocin baya da suka shuɗe akwai bashi da aka nema na na wannan banki amma saboda abubuwa da suka taso ba a jiga ba ta samu tamu ruwan nan bashin ba bayan an ba da sun sa sun yi komai shine babban dalilin da ya sa muka koma gurin su muka nuna musu tabbacin cewa in Allah ya da duka mun duba mun gane kurakuran mu kuma za a gyara kurakuran wannan saboda haka sun yadda sun gamsu duka abin da muka nuna musu kuma insha Allah za su ba da wani. Zuwa yaushe ne watakila za ku kai ga karkare wannan tattaunawa da tsarin da za a yi kuma a fara aiwatar da yarjejeniyar misali. yanzu da muka dawo mun tura mu sun je a ma'aikatar kuɗi ta tarayya domin a ci gaba da dukkan abubuwan da ya dace kuma kuma ma'aikatar kuɗi ta tarayya ta ba mu dukkan haɗin kai da ya kamata domin a samun nasarar wannan al'amari saboda haka muna nan muna aiki akan abun na san wannan tsari ne na eh, yarjejeniyar ƙasa da ƙasa majalisar dokokin ƙasa ta kan shigowa don sahalewa a wasu ɓangarorin ban sani ba wannan mako akwai buƙatar ita majalisa ta ƙasa ta shigo ciki da wanda muke ta aiki da ita ma'aikatar kuɗi ta gwamnatin tarayya bayan mun gama namu aikin za mu tura musu su kuma su ma suka duba suka gama abin da za su yi sannan za su kai majalisa domin majalisa ta amince ta sahale akwai ah, borrowing plan da ake faɗa wani tsarin karɓar basussuka da ake na ƙasa ga baki ɗaya za a sashi a ciki sannan kuma shikenan sai a ci gaba da al'amura. Mahmud Ibrahim Kwari kenan a wata tattaunawar da ya da gwamnan jihar Jigawa. Kada fa a sha'afa ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma ɗaya. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 12 da minti 17 na dare ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba yunwa dama kirkira ta aka yi mun san cewa lalle kasar mu bata da tsaro noman da ake yi a shekarun baya ba shi ake yi ba mata da yawa a nan arewacin najeriya sun fito su zama mabarata hausawa suna cewa wai komai wala kiri magawa wai mutuwa ta ja mata masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun tsadar rayuwa a Najeriya wani lamari ne da ya dauki hankalin al'umma ba a Najeriya kaɗai ba, har ma da kasashen ƙetare banda uwa uba ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Yau ma muna tare da iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawa da wakiliyanmu Binta Ibrahim ta jagoranta. A makon da ya gabata, Aisha Naira na bayani kan yadda iyali a Najeriya ke rayuwa kan ƙasa da dala ɗaya a wuni lokaci ya kwace mana. inda kuma za mu tashi kenan yau. Zancen yunwan nan ya kai ga cewa mata sukan yi sammako su fita su tafi lambuna da ake fitar da kabeji. Sukan suka ji wa'in lambuna da ake fitar da ganyen kabeji. Shi mai gona shi yana cikin gonarsa yana cirewa su kuma suna ɗaukowa suna kawa suna ɓara wannan bayan kabejin wannan koren ganyen. za a dawo da shi wannan mai duhun nan wannan mai duhun mm. in aka da shi gida ta zo su sa ruwa su yanka su wanke sai su dora shi a waje su diga mishi ruwan kanwa domin ya taushi a dan samu wani abubuwan sinadari a dan jefa a hada a kwada ma yara su ci su musu kai bakin su mun kai ga wannan matsayin ana samun wannan to a fahimtar hukuma mm. ta daga ina matsalar ta taso bayan ga bayan cewa farashin kayayyaki sun yi sama wannan matsala ta taso ne daga wasu tsirarin manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa wanda tun da amfanin gona yana gona ba a kawo shi gida ba suka dinga bin ƙauyuka suna siya abincin a gonakin manoma suna kaiwa suna tarawa a manyan-manyan su yanzu ya zama idan ka shiga ƙauyuka da karkara da wasu lunguna idan ka je babu abincin kuma daga wurin su ake samu abinci a kawo ƙananan kasuwanni na ƙauyuka sana ɗauko a kawo manyan kasuwanni to babu yanzu kamar kina ikirari ko kina zargin cewa shi wannan dai tsada da aka samu da yunwan nan kamar kirkirarsa aka ke wannan ayi yunwa dama kirkirar ta aka yi mun san cewa lalle kasar mu bata da tsaro noman da ake yi a shekarun baya ba shi ake yi ba amma duk da haka nan manomanmu suna yin kokari suna noma abin da za mu iya amfana da shi a kasar mu amma me mugayen yan kasuwa sun riga sun shiga cikin al'amarin masabiya sun shiga cikin wannan al'amari su ƙara da malmala wannan abun faduwar darajar nera to da lokacin da aka samu dan matsi ko kuma canji a cikin iyali mm. ah, akwai matan da za ka iya cewa ba su da haƙuri ko kuma mazan da za a ce an tunzura su abu kaɗan musamman a arewaci da aka san cewa sunan auren rakin mu a lallaba mm. za ga abu kaɗan ya sa an kawo hargitsi shin wannan tsadar rayuwar da canjin nan da aka samu ya kawo dan hatsaniya da kuma canji a iyalai ah, ya kawo sosai saboda ni ma kaina ga nauci kuma na yi wani shari'a a satin da ya wuce yarinya tun tana ta haƙuri tana ta haƙuri da shi da babu haka kawai sai ya ce mata ta tafi gida ya gaji ya gaji ya to ne ta mata ta eh, shi ai ba ta fada da ya turo ta gida shiru shiru ba ta biyo ba shine iyayen suka ji shiru ba ta biyo ba sai suka yi min magana suka ce to ga yarinya fa ta zo gida kuma ba a neme shi yi magana ba na ce to ku neme shi mana da aka neme shi sai ya ce kai shi ya gaji fa da auren nan ne ba zai iya ba kun ga ko auren raki suna ta mutu ana ta dawowa hutu eh, to <laughs> to ya za a yi to eh auren raki kan yanzu suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. domin ne yanzu matan su suke da auren ba mazan ke da auren ba to in kina so ki ci gaba da zama da yawa ke kike da auren ki in Allah ya taimake ki ya gidan da in kana zaune a gidan haya ne yana ya samu ya biya kuɗin haya na shekara mm. to alhamdulillah kai wannan kekin gode Allah domin me in kika ce kin yi abubuwan da suke tafiya kin yi fashin zuciya ya samu 20 hamsin talatin ya baki ke kuma ba za ki nemo 200 ki dora a kai ba au naka sai na macen sai ya fi na namijin yawa aiki kike da yaya ke ku ta yi baki ki bar su wani ba in ya samu ya lallaba shigo da sha biyu mm. asuba na yi yana zuwa masallaci to daga can fa ya takalmi takalmin shi kuma sai sha biyu na daren goban Allah ya kai mu zai kuma lallabowa ya dawo ya sadada ya shige ki lallabi yaran nan sun yi bacci to kin ga yanzu ke kike da hakurin auren hmm. ke kike da auren ba shi bane yake da auren a'a igiya auren Allah na rayar ga bashi wannan hukunci yana hannun shi amma kike da hakurin auren domin yanzu muna gani abubuwan da suke faruwa da yawa kotunan ma an daina zuwa domin ma aka je gaban alƙalin cewa zai yi haƙuri ki kuma ki za ki rike yayan ki kuma haƙurin nan ma daga anguwa da kike ka fita shine za a baka a ce maka kayi in ma ka je gidanku ka kai ƙara can ma zai ce to ni ma ga halin nake ciki ga sauran nanki da tsohuwa sarrafa mu kata dawo kuma ta ƙara ɗaura mu an kuma kika dawo mm. to fa ni ba zan iya rike ki ba to gara ki haƙura a can ki zauna a gidanki dalili yanzu haka shi yasa mata da yawa a nan arewacin najeriya sun fito su zama mabarata kowa yana kacaniya masu aiki na yi masu sana'a na yi masu ma yawon bara suna yi duk wani wurin da za ki je wajen dan jabba da hannu za ki tara akwai mata da yara ko ba na kasassu ba lafiyayyu ko masu aure ko masu aure ne zaki gwanta ta kora 'ya'ya biyar a gabanta duk rashin imanin ka sai ka tausaya mata ka tausaya ma yaya saboda ba ta da yadda za ta yi da su wani yana garin wani ma ya haure ya bar garin shi major to zai zauna ne kullum ya zo a ce mishi babu yau da gobe sai Allah in bai tanka ba gobe zai tanka in aka yi wasa idan ya mulmula hannu ya kai wani duka sai ga an zo an yi danya to madadin haka gare ya bar garin ta gan shi ba sai ya zauna lafiya akwai wata mata da aka same ta a garin rigasa matar gidan take zaune hasali gidan haya ne to kudin ta ya kare to mijin sai ya gudu sai baggaran ba abin da za a ci ba abin da za a to mai bai bada kudin haya ba wani abinci zai iya bada ai muhallin ma shine farko tukuna to ba abin da za a ci balle muhalli aka tashe ta a gidan sai ta tafi cikin daji ta samu dan wani sai ta zauna sai aka tsince ta a cikin daji tana kwana tana fitowa daga cikin nan din ta kasu ƴaƴanta duk yanda wani aiki na karfi yake matan nan za ta domin ta kula da wayannan ƴaƴan nata babu ko makarantar boko da islamiyya ba wannan magana sai aka tsince ta cewa ai matan nan ga halin da take ciki a ga irin abubuwan take na wahala sai da take na wahala tana aikin gini gini na daukan kasa da sauransu yadda kika san namiji zai je ya zauna ya dauki kankara ya haus ya bi takala ya hau ya dora kankara a sama haka take yi take wani rayuwar don ta samu na ta ci kuma wannan aiki take a wuni bai wuce a bata naira dubu ɗaya ɗari biyar zuwa naira dubu biyu shi ne kuma tana da abin da za a ci na ranar kenan iyaka a bata na ranar kenan kuma tana da 'ya'ya guda takwas to a wannan lokacin nan shi ne aka fuskanci wannan hali da wannan matan take ciki yadda waɗansu ƙungiyoyi da yawa suka shigo cikin al'amarinta da makota da masallatai da malamai suka ce to wannan mata ya kamata a da za a taimaka mata shine aka yi wata gidauniya wanda a ƙarshe aka samu aka dan samu mata muhalli aka gina mata dan gida aka samu fili aka dan siya mata dan wani ɗakuna guda biyu ana haka aka ɗan samu abincin da aka ɗan kai mata gida aka tozo ta zauna saboda ma lafiya ta lokacin kuma ta shiga cikin wani hali saboda me mace ce kuma shekarunta sun riga sun ɗan ja rauni irin na mata aka dan samu rufi aka ajita ana ajita dan abu ta samu sai ga mijin kuma ya dawo ya bayyana ya bayyana a ya dawo ya bayyana ai an samu da zai dawo zo shi mai dan fake huta to a haka nan dan nan saboda mazan yanzu zama masu rauni ke su zama masu rauni ai rauni gare su wallahi mace da za ta yi ba za ta taba zubar da ƴaƴanta ba mai imani ne yanzu wallahi zai tara mata ya dafa abinci in kika zo akwai wurare da yawa da gani an dan tara mata mai imani wanda yake da shi margo masu imani sun dan dafa abinci an dan sa shi a cikin dan tekawe din nan ki zauna ki ga yanda za a ba ma mata dan tekawe din abinci da su da 'ya'yan sai da suke nan ba suke warwasu a wannan tsadar rayuwa wanda muke da manyan-manyan masu kuɗi musamman mu da muke arewacin Najeriya. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai dai kafin mu sallama da bakin namu mako mai zuwa za mu ji matakan da suke gani za a iya ɗauka na neman sassaucin wannan tsadar rayuwa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar sai ku wakiliyarmu Binta Ibrahim da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin kan batun aikata alheri masu iya magana suka ce ana bikin duniya ake na kiyama idan kuma aka ki sharan masallaci a yi ta kasuwa kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga inganta rayuwar iyali. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Ta gaida Grace Alheri Abdu yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Maryam ta sake dawo da shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a jiya laraba majalisar dokokin Ghana ta zartar da wani kuduri wanda zai kara tsaurara matakai a kan 'yancin masu neman jinsi daya da ake kira LGBTQ da masu karfafa 'yan luwaɗi da maɗigo da sauran makamantansa a ƙasar da ke yammacin Afirka. Dama neman jinsi daya laifi ne da za a iya yanke wa mutum hukuncin zama gidan kasu har tsawon shekara uku a ƙasar. Yanzu kudirin ya kuma sanya hukuncin ɗaurin shekara biyar a gidan yari ga masu karfafa ko goyon baya ko kuma kuma ɗaukar nauyin ayyukan 'yan ƙungiyar LGBTQ+. A jiya Laraba Isra'ila ta faɗi cewa ta kai hare-hare ta sama a wuraren da makaman kungiyar Hezbollah suke a kudancin Lebanon kuma ta kakkaɓo wasu rokoki da aka harba daga Lebanon ɗan zuwa Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun kuma ba da rahoton kai wani sabon hari ta sama a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma farmaki ta ƙasa a yankin da ma arewacin Gaza. ma'aikatar lafiyar gaza da ke karkashin ikon hamas ta faɗa a jiya laraba cewa an kashe ƙarin mutane aƙalla 76 a hare-haren da isra'ila ta kai tun bayan fara yakin a watan oktoban bara ya zuwa yanzu mutane akalla 29,954 aka kashe yayin da wasu biyar suka jakata. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi wani zama da manyan jami'an mexico da guatemala a jiya laraba a birnin washington don tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararar bakin haure da waɗanda suka rasa matsugunansu. To masu sauraro da takaitattun labarin za mu sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da rana da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala.